tsaye yadda ta kaya a zaben majalisun tarayyar Najeriya. Sannan kuma mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da zamu kawo maka. zaka ji mu da yadda ta kaya a zaben shugabannin majalisar tarayya